الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسي نقوم شابير a wannan rana ta 27 ga watan biyar shekara ta 1438 hijiriya wanda ya dace da 25 ga watan biyu shekara ta 2017 miladiya za mu ɗora kan wannan littafi mai albarka da muke gabatar da karatunsa um, na alkaba'ir na imamu zahabi allah ya masa rahama idan yan uwa za su iya tunawa muna dai kan babban zunubi na goma sha ɗaya wanda wannan babban zunubi shine wato luwadi hukuncin shari'a akan luwadi da maganganun da malamai suka yi da sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo su da kyautatawa ila yau middini har zuwa ranar tashi alkiyama Allah ka raba mu da wannan mummunan zunubi da wannan mummunan laifi a mun tsaya ne akan magana Abdullahi dan Abbas da yake ambatan wasu muggan laifuffuka da mutanen annabi ludu suka kamanta da shi ko suka sifanta da shi bayan luwadi din da ya kuma yi ta kawo maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wasu ayyuka da wannan al'umma take aikatawa kuma yayi kama da luwadi din daga cikin laifukan waɗannan mutane na ainihin wato mutanen annabi ludu bayan luwaɗin suna uh, wato irin gyaran gashi ɗin nan abinda ake nufi wato irin uh, dressing da styling na gashi a aske wani bangaren gashi a bar wani gashi ko a karkatar da shi irin yadda wasu daga cikin mu suke aikatawa wanda hadisai sun zo ingantattu cikin sai bukari, wanda Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan alqaza abinda ake nufi da alqaza shine mutum ya zo aski ya kwashe wani bangare ya bar wani bangare na gashi haramun ne mutum ya zo aski ya raba kansa gida biyu wani gurin a rage gashin da yawa wani gurin a bar shi kaɗan wannan alƙaza ne annabi ya hana musulmi bai kamata yi wannan ba amma sifar kafirai ne suna yi ma yau daga cikin musulmin ma muna yi wasu gaskiya cikin jahilci ne ba su sani ba wasu kuma matasa suna ganin kamar gayu ne to idan mutum ya ji wa'azi sai ya gyara dan karka yadda ka mutu da wannan gashin a kanka a tashe ka ana maka wannan lissafin bai da daɗi kuma sifa ne na mutanen annabi ludu Allah kiyaye mu sannan suna eh, suna kwance wanduna kwance wando tunda yan luwaɗi ne ko ba ka bane mutum ya rinka tafiya yana barin wandonsa duwawunsa a waje in kun lura mutanen ma yanzu suna yin wannan alama ne na 'yan wannan ɗabi'ar cewa kamar mutum yana tallata kansa ne bismillah a zo a fafata hasbunallahu wa ni'mal wakil amma yadda na faɗa da yawa cikin yaran mu matasa idan sun gani a hoto ko sun ga turawa suna yi to sai su koyi da su ba sani ba mu kuma addinin mu muna da no going areas akwai wuraren da ba a shiga a keta su akwai abubuwan da ba a yi bai halatta a yi ba da wasanni da suke yi da makami da caca da bindiga irin can a zamanin su yadda suke da amfani da tsakuwa irin a ɗora tsakuwa ɗin nan akan farce a ɓallata suna yi don caca a wajensu da wasanni da tsuntsaye irin kurciya ko shirwa ko wani abu makamancin wannan wanda za a tashe ta a sama a ce in ta je wuri kaza za a samu kaza da fito da suke da yan yatsu a haɗa yatsa da yatsa fit shi ma don mun yi bayani satin da ya wuce da kuma babballe yan yatsu ɗin haka da na kafa duk suna yi irin mutum ya ta matsa yana bat bat bat bat da sakin wando ya wuce idan sawu ana take shi da kuma mutum ya sa riga sai ya cire wandon in ka gan shi da riga sai ka ɗauka da wando ana ɗagewa tsirara ne kinaya ne na cewa dai su a shirye suke koyaushe za su iya yin wannan lalatar ga mugun shan giya kullum suna cikin giya ga zuwa wa maza shine aikin luwaɗi ne abdullahi na basu ce wannan al'umma ta kara ma hadda mace ta sadu da yar uwarta mace yan lesbianism yan lesbians duka waɗannan munanan ayyuka ne laifuffuka ne da ba a so mu aikata su kuma zunubi ne Allah madaukin sarki zai kama mu kuma zai mana azaba a kai to irin wannan idan an faɗi wani abu mutum yana yi ko wani nasa yana yi to sai ya yi ƙoƙari ya gyara ya daina kafin mai kamawa ya kama shi babu tilas za ka iya yin abin da ka ga dama amma fa akwai lissafi a kanka yanzu yau abin da za mu ɗora a kai shine magana dangane da ɗabi'an nan ta mata mace ta sadu da 'yar ta mace shi ma duka rubuta shi a layin luwaɗi ai ka nan muna magana akan namiji sanar da namiji to yanzu kuma manzon Allah ya faɗa kamar yadda ya zo a hadisi waja a anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sihaqun nisa'i bainahunna zinan wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam arba'atun yusbihuna fi ghadabi Allah wa yamshuna fi sukhati Allah fi sukhati Allah ta'ala ila man ya rasulullah Allah قال المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والذي يأتي البهيمة والذي يأتي الذكر يعني اللواط وروي أنه إذا ركب الذكر الذكر اهتز عرش الرحمن خوفا من غضب الله تعالى وتكاد السماوات أن تقع على الأرض فتمسك الملائكة بأطرافها وتقرأ قل هو الله أحد إلى آخرها حتى يسكن غضب الله عز وجل وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة لعنهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ويقول ادخلوا النار مع الداخلين الفاعل والمفعول به يعني اللواط وناكه البهيمة وناكه الأم وابنتها وناكه يده إلا أن يتوبوا وروي أن قوما يحشرون يوم القيامة وأيديهم حبالا من الزنا كانوا يأبسون في الدنيا بمذاكيرهم وروي أن من أعمال قوم لوط اللعب بالنرد والمسابقة بالحمام والمهارشة بين الكلاب والمناطحة بين الكباش والمناقرة بالديوك ودخول الحمام بدون مئزر ونقص الكيل والميزان ويل لمن فعلها وفي الأثر من لعب بالحمام القلابة ألم يمت حتى يذوق عالم الفقر وقال ابن عباس رضي الله عنه إن اللواط إن اللوطي إذا مات من غير توبة فإنه يمسخ في قبره خنزيرا وقال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى ذكرا أو امرأة في دبرها وقال أبو سعيد السعلوكي السؤلوكي سيكون في هذه الأمة قوم يقال لهم اللوطيون وهم على ثلاثة أصناف صنف ينظرون وصنف يصافحون wa sinfun ya'maluna dhalika al-amal al-khabith Allah kiyaye ya zo a hadisi annabi alaihi salatu wassalam yana faɗa Imam dabrani ne ya rawaito shi imamu baihaqi a cikin shu'abul iman bin shi albani ya ce hadisi yana da rauni sai dai ma'anarsa tana da kyau akwai hadisan da suka zo makamantansu manzo Allah ya mace ta sadu da yar uwarta zinani. kamar yaya abinda aka sani namiji ya sadu da namiji shine zina to amma akwai yanayin da mace za ta zo ita ma ta sadu da yar uwarta mace ana yin wannan da yawa kuma yanzu wannan mummunan zunubi na mace ta nemi yar uwarta mace din yana nan ya zama ruwan dare iyaye ya kamata ku ji tsoron Allah ku sa ido akan 'ya'yanku mata wani ya zo ya kiyaye matarsa ya tsare matarsa ko ya tsare yarsa ba ta zina amma kuma ana zuwa 'yan uwanta mata suna zina da ita wannan mugun zunubi wannan mugun laifi ba dole Allah ya fushi da mu ba wani bawan Allah ya ce min da kansa ya kama masu irin wannan a gidansa ya ce haka suke bi gida-gida suna neman mata kawaye masu irin wannan akwai matan aure da suna da aurensu amma suna aikata wannan mummunan aiki mace ta bari 'yar uwarta ta neme ta su shiga ɗaki su rufe su rinka rungumar juna sai sun biya wa junan su bukata wal iyadu billah wani bawan Allah ya ce gashi nan ya zo da kansa ya gani mace tana tallan azzakarin namiji na roba kala-kala akwai wanda ake zuwa a siye shi a jona masa socket na wutar lantarki yana vibrating an san vibration ko to shi kadai idan aka jona masa wutar lantarki to sai rinka kadawa yana vibrating to sai mace ta sa shi a gabanta ta kwanta ta sa shi a gabanta har sai ya biya mata bukata kamar namiji ne yake saduwa da ita wannan wani irin bala'i ne wannan akwai wanda yake manuwali ake amfani da shi manuwali ba a haɗa shi da wutar lantarki ya ce malam abin tausayi shine akwai gaban mace ma gaba na mace ya ce wannan da kansa fai kama mace tana zagayawa tana bi gida gida tana sayarwa mata suna siya matan da mazajen su ba sa iya biya musu bukatun matan da mazajen suke tafiya su watsa kashin su matan da mazajen suna tare da su amma suna da matan banza ba sa zuwa su alakar aure su dauke musu bukatun su akwai gaban mace shi ma kala kala ne akwai wanda ake amfani da shi manuwali haka local one akwai wanda ake amfani da shi a sa masa wutar lantarki da komai da komai a cikinsa mutum ya je ya biya bukatarsa kamar ya sadu da mace wai tun da Allah ya hana zina kar a je a yi zina bari su yi amfani da wannan yahudu kenan ko ina sun bi mu su kyale mu akwai wanda ya shiga ɗakin wani babban mutum gyaran wutar lantarki ya je yana shiga ɗakinsa turakarsa inda yake kwanciya ba wanda yake zuwa sai shi yana zuwa sai ya tarar da wata mace balarabiya a kwance a kan gado da gashi duk ya rufe kan fulan ya ce subhanallah ya juya ya ɗauka matar gidan ce take kwance an yi kuskure ba a gaya mata ta kauce ba ashe malam katuwar yar bebi ya siyo balarabiya katuwa sosai da gashinta da komai nata na mutum a karamakalla akwai wanda ake kura musu iska akwai wanda ruwa ne a cikinsu ya ajiye ta a gadansa a ɗakinsa ana jona mata wutar lantarki ita ma tana vibrating wannan abin lokacin da aka gaya mushi hankali na bai ɗauka ba sai naga kamar babu ba haka wani sai aka ce mun ai akwai ai yanzu haka mace in tana son namiji gaba ɗayansa akwai inda za ta je ta saye shi ta dire shi a gado ta jefa masa bargo shi ma idan yana son mace zai samu ka duba yadda shaidan zayyana lahum shaitanu amalahum ka duba yadda shaidan ya masa kwalliya akan ayyukansu munanan ayyuka marasa kyau zunubai hasbunallahu wa ni'mal wakil ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallama ya al'umma annan muhammadu ku ji tsoron Allah ku nisanci wannan fitina ku gaurace wannan bala'i wannan abu ya munana shi sa da yawa za ka ga wasu mutane ga mutum bayi da mata amma wai yana rayuwa haka wasu lalata suke zuwa suke na zina sosai wasu kuma suna da wasu abubuwan da suke yi yake ɗauke musu kewa to duka kuma shari'a bata kyale ku ba mu dawo kan mata akwai ƙungiyoyin mata masu wannan abin ƙungiyoyi na mata har rijista ne da su wanda mace ce take neman yar uwarta mace suna da sign da suke amfani da shi in sun zo wuraren taro ko na mata ko gidan biki ko na na farko dai za ta matsayi ki ta zo kusa da ki duk matar da kika ga bini bini abu ya faru sai ta rinka runguma ki tana kama ki to tana da irin wannan ɗabi'ar ta neman yar uwarta mace kamar yadda namiji zai rungumi mace ita ma haka za ta rungume ki daga cikin alamunsu sai su rinka ɗaukan hannunsu suna kaiwa wajajen fitina wanda zai wuraren da zai tayar da sha'awar mace akwai wurare da in an taba a jikin mace yakan tayar mata da sha'awa su da yake shaidanun mata ne marasa mutunci ne sun sha ruwan iskanci da rashin mutunci to sun san waɗannan wuraren so kamar da wasa suna tare da mace za su rinka taba mata wannan wurin sai su tayar da hankalinta daga cikin sayin ɗinsu suna da yawan kyautar kayan bacci sai a je a nemo kaya na fitsara kayan kwanciya bacci sleeping dress kun san kala-kala ne kayan bacci kala-kala ne to sukan je su samu na fitsara sai su ɗauka suna bawa masu abin idan an baki kamar sainin ne na ana so ki shiga wannan kungiyar a rinka alakar da ke wata sai ta ce ki je a gwada ki je a gwada ta gani ta gane miki tunda yar uwarki ce mace to a wajen gwadawan matanmu da ba su da hankali wanda ba sa ganewa yar uwarki ce mace sai ta saki a daki wai ki gwada ki gwada kayan kayan bacci ne tunda yar uwarki mace ce sai ki ga kamar ba matsala dan ta ga tsarecin ki daga gwadawan nan in ta ganki sai ta rungume ki shikenan daga nan kawai sai a kama wasu abubuwan suna da wannan akwai wanda ma a takarda suke bayarwa in za ki shiga ki cika sunan ki da komai suna da kungiya na gaya muku jama'a ce da su da yawa kuma suna jan mata akwai matan da sun yi nisa akan wannan harkar sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa ba laifi mutum ya sa ido akan matarsa ya lura da wa take alaka ya lura me take yi wasu mujahilci ya yi musu yawa ba su san ma sun fada cikin wannan abun ba wannan kenan a hadisin da imam abu huraira ya rawaito shi ya ce annabi yana cewa mutum hudu za su wayi gari suna cikin fushin ubangiji za su yi yammaci suna cikin fushin allah aka ce suwa ya manzan allah sai ya fara maganar su yan daudu yanzu kuma za mu yi maganar yan daudu namijin da ya mai da kansa mace da gangan da kuma macen da take mai da kanta namiji da gangan akwai almar'atul mutarajjila macen da ta mai da kanta namiji wanzu Allah yana cewa almutashabbihuna min rijali bin nisa mazajen da suke mai da kansu mata Allah ya la'ance suna cikin fushin Allah a riwayar Bukhari la'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijali bin nisa'i wa la'ana Allahu al-mutashabbihati min nisai bir rijali Allah ya tsine wa maza masu kokarin mai kansu mata yan daudu kenan da gangan namiji mai kansa mace sunan wannan tsinan ne a wajen annabi alaihi salatu wasu haka na macen da take kokarin kanta namiji yan daudu kala-kala ne akwai waɗanda su ɗabi'arsa haka Allah ya yi su ba wai don sun zaɓa ba za ga magana su irin ta mata ne kuma taharruka ɗinsu za ga kamar na mata suke yi wannan ba su ake magana ba wanda a ɗabi'atan haka Allah ya halicce shi ba yanda zai yi in yayi magana sai ga mace ce ko ba ka bane ba kamar mace ne to wannan ba shi yake nufi ba wanda ga motsinsa duk irin na mata ne ba shi ake nufi ba wanda ya mayar da gangan za a ga wani ɗin muryar da gangan zai mayar da ita irin ta mata kuma in ya shiga cikin mata sai saji shi baya sha'awar hula ɗan kwali yake so kowa yana sa hula shi sai dai zai fito sai ya daura dan kwali kuma tun suna yara za ga suna wannan duk wanda ya ga ɗansa yana irin wannan abu ya fara make shi tun wuri kwarai da gaske in baka ba zai maka illa ya zo maka da barna gidanka ga ana daura ana ana saka wando shi zani ya fi so kuma ko taba shi aka yi ana taba shi mai kwan kasan in namiji ne ka taba shi bida bana amma an mace ne kaza kaza sai ya irin harkar kaman mata wai shi wai wai mace ce kuma ko abu zai zo ya baka sai ya maka irin yadda mata suke yi ko wani abu akwai akwai <laughs> sai Allah sauki akwai wani abokin ma makaranta muna muna makaranta dukan sa muke wallahi dan haushi yake ba in muka ta in abu kawai sai rinka abu na mata a yara ka san yarinta sai mu rufa ta duka in muna duka sai ta kuka irin na mata kuma duk inda ka masa sai ya gantsari irin mace din wallahi duk dukan da zamu masa wallahi sai ya sai ya ce an yi din zai zo makaranta dan ɗanci, wallahi alazimu na nake ga ma zai tawo makaranta dan kwali zai dauko sai ya zo zai shiga aji sai ya cire kuma da zanin sa matsiyaci a jakar makaranta <laughs> wallahi tallahi ina ina karatu na kawai sai na tuno shi bawan Allah <laughs> Allah sauki so ba daidai bane annabi ya hana wannan to wasu za ga sun kama harkar abinci sai da sai dan abinci ko a biki irin nasu suna da biki irin nasu su gayyato mata kaga sun saji akwai waɗanda gaba ɗaya kayan mata suke sawa kayan mata kuma abun mamaki har samari ne fa da su wallahi malam sai ga sun zana suna ce ke saurayin ki waye sai ce wane ne saurayin namiji ne fa dan banza kato kuma da shi amma wai yana da saurayi har samari ne su so nan ba daidai bane kuskure ne kuma ya kamata a faɗakar da su a ilmantar da su ina gaya muku cewa waɗanda suke son abun suke ƙirƙiran abun su ne amma banda wanda ɗabi'atul hali haka Allah ya yi shi ba yanda zai yi ne ba shi ake faɗa ba haka a cikin mata ma akwai wanda za ka duk motsin ta harkar maza take tana sha'awar kaga ta sa kula kana tana sha'awar kaga ta sa riga irin namiji kuma ko wani abu za ta kasar kasar irin na maza ita ba ta yadda Allah ya ajiye ta mace ba ta yadda ba bata yadda ba su wannan su ma duk suna cikin la'anta sannan annabi alaihi salatu wassalam yace wallazi ya til bahima sai kuma waɗanda suke zuwa suna saduwa da dabbobi duk wannan misali ne na ba mun yi magana akan luwaɗi ba to wannan duk yan uwan masu luwaɗi ne duk laifin su guda kaga mutum yana neman dabba tumaki akwai wallahi wuraren da malam tumaki sai dai a daure su a rufe su a gida saboda akwai masu bin su da daddare ka inna lillahi wa inna Allah raba mu da fitina tinkiya ni na sani muna yara an sha kama wani yana yana yana yana barbara wa tumaki namiji malam kato kaje kaga ya tsare tinkiya ya sa ta alungu yana tsiya da ita tinkiya ba tinkiya ko akuya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce waɗannan suna cikin fushin Allah suna cikin fushin Allah a ka'ida fa ana malamai suna faɗa dabbar da aka yi wannan abin da ita kashe ta ma dabbar da wani ya je ya sadu da ita to hukuncin ta kashe ta ma ya jawo mata bala'i to akwai masu yi kuma za ku yi mamakin wannan kasantar kun san akwai wanda ake ba su tsafi su yi da wannan saboda yana neman mulki sai a ce ka je ka samu akuya ko tinkiya ka rinka saduwa da ita duk sati sau kaza wasu kuma tumakin suke tirkewa a gidajen suna kiwata su in lokacin da za su yi abin sai su je su zake wa tumakin abin mamaki wannan kazanta saboda tsafi neman mulki neman dukiya yana neman kuɗi kudin sai zauna kada ya tafi ya zama mai kuɗi shi ya rayu yana matsayin mai kuɗi sai je ta wannan abu wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na gaba shine wallazi ya ci zakar ya'ni liwat wanda zai zo wa dan uwansa namiji ka samu ɗan uwanka namiji ka sadu da shi shi ɗin namijin ya ba da jikinsa ya kwanta wani ɗan uwansa ya danne shi wannan zunubi ya munana duk ka hada su ga baki ɗaya laifi ne akwai wasu ma waɗanda za mu zo mu kawo su nan gaba kaɗai, insha Allah ta'ala so ya kamata mu gane a cikin wannan hadisi da aka ruwaito waɗannan munanan abubuwa laifuffuka ne wanda yake ba daidai bane ya kamata mu nisance su imamu tabarani da imamu bayhaqi ya ruwaito shi shi wannan hadisi din malaman hadisi sun na hadisin saboda isnadin sa akwai Muhammad bin Sallam al kuza'i wala yu'rafu an abihi an abi Huraira ba a san hadisin sa ba daga babansa daga abi Huraira yace wa ruwiya annahu idza rakiba dhakaru dhakara tazza arshur rahmani khawfan min ghadabillahi ta'ala idan namiji ya hau namiji al'arshin ubangiji yana girgiza saboda Allah baya son wannan kuma sama tana kasancewa kamar ta kusa ta rikito ƙasa wa takadu samawatu an taqa'a 'ala al-ardi fa al-mala'ikatu bi atrafiha mala'iku suke rike saman suna karanta qul huwallahu ahad har zuwa ƙarshen sura ɗin har fushin Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ƙasa wannan ma dai riwaya ce mai rauni imamu zahabi ya kawo ta ne don ya nuna mana ƙazantar wannan mugun aiki na luwaɗi duk da cewa riwayar ibn al-jauzi ne ya kawo ta a cikin zambil hawa daga umar hadisin ma wasu malamai suna cewa maudu'i ne bai inganta ba bai tabbata ba cewa harshen ubangiji yana girgiza akan wannan وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة لعنهم الله تعالى wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa yaqulu udkhulun nara ma'ad dakhilina mutane guda bakwai Allah ko kallon su bai zai baran tashi alkiyama kuma Allah zai ce ku shiga wuta tare da masu shiga da wanda ya aikata da wanda aka yi da shi luwadi wa nakihul bahimati dan luwadi yana cikin fushin Allah da wanda ya yadda aka yi da shi da wanda yake zuwa yi sai dai wanda aka yi masa tilas aka danne shi da mai saduwa da dabba da wanda yake saduwa da uwarsa ko kuma uwar wani da yatta dan shaidanci ya sadu da uwar kuma ya tsallaka ya sadu da yar al'ummu wa ibnatiha da kuma wanda yake saduwa da hannunsa illa ya tubu sai dai in sun tuba hadisin bai haƙi ne um, um, albani ya rauna nashi a cikin silsilar hadisin da'ifa a yau da gobe ta nuna mutane suna aikata waɗannan abubuwan na farko dai luwaɗi daman eh, ba mu da matsala ko da wannan hadisin bai inganta ba muna da hadisan da suka haramta da mai saduwa da dabbobi haka to akwai mummunan zunubin da mutum zai je don shaidanci ya nemi uwa ya nemi ya ya yi lalata da uwar kuma ya lalata da yattama kuma yana alfahari da wannan wannan mummunan laifi ne ko da da guda ɗaya aka yi laifi ne ballantana an yi da guda biyu sannan kuma da wanda yake wasa da hannunsa yake aurar hannunsa wannan hannun da kake gani akwai wanda zai zo ya zauna waliyazu billah wanda zunubin ya masa yawa ƙazantar ta yawa ya yi ta wasa da gaban shi da hannunsa yana saduwa da hannunsa wannan hannun ya yi amfani da shi kamar gaban mace ne ya sadu da shi har ya samu ya biya bukatarsa na namiji shi ma laifi ne babba wanda mutane suke aikata shi yau da gobe kuma mutum zai fada cikin fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala watakila ya zo ya mutu yana aikata wannan aikin akwai wanda suke wasa da gabansu haka kawai da wasa da wasa ta wasa da gabansa har sai in yayi inzali ya fitar da mani in ya fitar da mani sai ji daɗi sai ce ai ba zina ya je yayi ba wannan ma duka haramun ne abu ne wanda yake ba mai kyau ba mummunan abu ne daga cikin mutane akwai waɗanda suke zuwa suna yin wasu abubuwa wanda shari'a ba ta yadda da shi ba akwai masu amfani da filo suna rungumar filo ko su rungumi wani abu ko su amfani da wani abu na gangan jikinsu duka wannan shi ma ba daidai ba ne ka je ka yi aure tun da kana da sha'awa ga mata nan Allah ya hore mana a tare muke da su jinsinmu ne saboda Allah ya san yadda ya gina mu sai ya mu matan da za mu aura a tsakaninmu ya ba mu ka'idodin da za mu yi aure to amma mutum sai ya kiye wannan ya je kama wannan mummunan zunubi yana aikatawa kuma duk wanda yake irin wannan baya albarka a cikin rayuwarsa haka yake gamawa a lalace ‘ya'yansa ba albarka shi ba albarka ya jawo ‘ya'yansa masifa Allah kiyaye imamu zahabi yake cewa wa ruya anna qauman yuhsharuna yawm al-qiyamati wa aydihim hubala min az-zina akan wannan yace an ruwaito akwai mutanen da za a tashe su ran tashi alkiyama hannunsu da ciki na zina hannu yayi ciki kaji ba a tashe su a kiyama kaga ciki ne yake daukan ciki ko to shi wannan za a tashe shi hannunsa ne ya dauki ciki bum saboda zina me ya faru yace ashe a duniya kanu ya abasuna fi duniya bi madakirihim suna wasa ne da zakarinsu suna wasa da gabansu a karmakumullah a duniya mutum ya shiga ɗaki ya rufe yana ta wasa da gaban shi kuma wannan wasa da gaban ma ya tabbata likitoci suna faɗa yana jawo ciwo ciwon gaba ba ma wasa ba ma ko fitsari mutum yake kullum yana zuwa yana irin tatse gabansa ɗin yana matsewa don wai fitsari ya fito yana tatsewa koyaushe ƙarshe yana jawo masa ciwon gaba wasu kuma suna cewa yana jawo masa ma rashin haihuwa ko ya kashe gaban namiji din ya zama gaban ka ya mutu ba ka zama namiji ba baka iya komai to ballantana wadda zai mai da gabansa abun wasansa ya ta wasa da shi ya ta wasa da shi ya ta wasa da shi wal iyadu billah mummunan abu babu daɗin ji har sai ya zo ya fitar da yayi inzali wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba kafirai suna wannan abu kafirai wanda ba su da addini ko masu ƙaryata musulunci bai kamata mu musulmi muna koyi da irin waɗannan abubuwan da muke gani a intanet ana yi ba kuma an ruwaito wannan aikin wasa da gaba nan min a amali lut yana daga cikin aikin mutanen annabi lut to kaga ya kamata ka guje su daga cikin munanan ayyukansu akwai wato yin dara dara ai an san dara ko ko kwado me kwado ha akram kala san kwado ba me kwado yawwa an san lido ko ba ana yi ba za ga wasu suna ganin in sun ci gaba suna wannan tun min amali kawai lot zamanantar da shi kurin aka yi a tona rami rami rami rami rami ana wannan dara din haramun ne annabi ya hana ya ce kar mu ciya da su da musabaka da ake da tsuntsaye din nan ana caca da su da haɗa karnuka fada ni in yi tirenin kare na kai kai tirenin kare ka sai mu hada su fada akan wani abu wannan ya kashe wannan ko wannan ya ciji wannan ko wannan ya illata wannan ba ma wannan ba su saboda mugun ɗabi'a su mutane annabi lutu raguna suke samu su hada su fada rago kato mai kaho sai a nemi wani dan uwansa sai su suka san yadda suke musu tirenin su hada su ta da kuwa ana tafi akwai wanda suke na zakaru ina jin za ku ga ana nunawa na zakara ai training ɗinsa wannan ma ai sai a haɗa su faɗa kaga wani zakara ya kashe wani ana caca da shi shi ma yana cikin ayyukan mutane annabi lutsu wanda haramun ne bai kamata a ba sannan kuma sai mutum zai shiga banɗaki sai ya yi zikidar kafin ya shiga banɗaki ya kwaɓe zintir yana nuna wa kansa da kansa tsiraicinsa ya shiga banɗaki ɗin a haka shi yasa wasu suke zargin kai kanka ɗin ka rinka zuwa ka kwaɓe zikitar a banɗaki ko saboda dalilin wanka ba laifi mutum ya ɗaura tawul a jikinsa ya wanke jikinsa tawul ɗin ka sa hannunka ta ciki ka diddirza in ka gama ka sa ka goge jikinka ka zafe tawul ɗin an ruwaito cikin magabata na ƙwarai mun karanta da ku a baya in ban manta ba akwai wanda ba sa yin wanka tsirara ba za su iya yi ba su wanka su shiga ban ɗaki zigitar ba sa iya sai dai mutum ya shiga da ɗan gajeren wando ko da ɗan fante da ya ɗaure ko ɗan ƙaramin zani haka ya fi mutunci ya fi kima aka yi magana suka ce ai Allah suna jin kunyar Allah Allah ya fi cancanta a ji kunyarsa ko da kowa baya ganin ka sannan an karantar da mu in za mu shiga banɗaki mu yi addu'a mu yi zikiri dan in mun shiga kar mun kwaɓe kayan mu shaidanun banɗaki su mu to duk wanda yake shiga banɗaki baya zikiri baya ambaton Allah to kamar yayi tsirara ne ana ganin sa kowa yana ganin sa shaidanu za su zauna su ta kallo suna dariya tunda akwai shaidanu gidansu ne banɗaki to su mutanen annabi ludu suna wannan ga tauye mizani da ma'auni aka ce wailul liman yaf'aluha imamu zahabi ya ce azaba ta tabbata ga wanda yake aikata irin wannan ayyuka kamar yadda na sha gaya mana irin wannan ɗabi'u za ga waɗanda ba musulmi ba ba komai ba ne a wajensu tsirara da tsiraici ba su damu ba wani ɗalibi na yana karatu a ingila wata rana yake gaya mun cewa ya kai ziyara wajen wani abokinsa can da ya je suna zaune kawai zai shiga ya wanka shi abokin nasa musulmi ne fa musulmi ne ya tafi karatu tun ya ce wallahi suna zaune a falo kawai sai ga mutum ya fito daga ɗaki zikitar ya ce subhanallah ya kifa kai ya ce me to irin wannan ɗabi'ar ita ce ɗabi'ar mutane annabi lulu mutum zai shiga banɗaki kafin ya je banɗakin sai ya cire kayansa gaba ɗaya ya tafi tsirara ya ce wane me haka ya ce to me kai ma ba kana da shi ba ce ai mu anan ba wani abu bane ba shi ce akwai wani wani night club da ake fita ake zuwa ya ce wallahi malam tsirara ake fita tsirara kwanan nan a wannan satin wani dan uwa yake gaya mai shi Amerika, Ingila kasashen na turawa akwai wata kungiya da suke da ita ko me sunansu ne ya gaya musu sunansu? yan menene sunan su wala na manta sunan su turanci malam ka san me suke su wato su ba ruwan su da kowa kuma su ma za su rayu ne a ra'ayin su idan kawai sai mutum ya zo ya fita kawai sikitar yana yawo a titi ba riga ba wando mazan su da matan su yanzu haka america ingila kasashen turawa nan ana yi na manta sunan su wallahi sunan abin din su amma san su is normal in za su je hotel cin abinci haka za gan su tsirara in za su shiga mota tsirara kuma in ka ta kallon su ya ɗau mataki a kanka <laughs> wallahi ke gaya muku wallahi malam ni na gani wani dan waya turo mu wata rana a hoto wani wuri ne wani hotel ne baki ɗaya tsirara mutanen suke ga sunan sun yi layi ana zuba musu abinci wannan ya karbu jakitir ba komai kuma tura wannan ne saboda ba addini to muna faɗin wannan saboda muna jin tsoron kada Allah ya kama wannan lokacin da za a samu wasu 'yan neman 'yanci an yi magana ce a 'yanci ne dan me za su takura wa kansu kullun da wando kullun da riga haka suke kuma haka za su shiga mota haka za su tsaya su tsare mota tasi ta ɗauke su wani lokacin za su je wajen aikin su su je akwai lokacin da ma suke fitowa ma shakatawa kawai yi rani a gari kawai akwai wani dan uwa yake cewa wata suka yi gayya suka cika titi duk irin su ne gaba daya ba riga ba wando maza da mata fa Allah raba mu da wannan bala'i kuwa duk wanda ya nisan kwana shi yasa manzo Allah ya ce inna umman ya ishminkum wanda ya nisan kwana a cikin ku fasayar tilafan kafira zai ga sabani bai yawan gaske yanzu gashi na ana bada labarin nan kana gani yana baka mamaki Allah kiyaye wata rana sai kaga wasu suna kokarin wannan to ba ga wannan luwadin ba wannan luwadin da yake mana tarihi tarihi muna jinsa muna jinsa yanzu ba gashi a cikin mutanen mu akwai ma har kungiya ne su kungiya ta yan luwadi suna ganin suna da yanci Allah kiyaye duka wannan abun zargi ne ga baki daya imamu zahabi ya ta kawo maganganu na malamai da aka haramta haka da wasa da wannan tsuntsaye da su kurciya ne ko hasbiya ne ko shirwa ne ko wanda suke cace da su da tsafi duk wanda yake wannan ba zai mutu ba sai Allah ya ɗanɗana mai talauci Abdullahi dan Abbas ke cewa shi ɗan luwaɗi idan ya mutu bai tuba ba fa innahu yumsaku fi qabri khinziran wallahi za a share shi a kabarinsa a shafe shi a canja mai halitta a dawo da shi alade ya mutu amma za a mai da shi alade duk ɗan luwaɗi idan bai tuba ba فقال صلى الله عليه وسلم yace annabi alaihi salatu wassalam yana faɗa a hadisi sahihi ingantacce riwayar imamu amu da imamu Tirmizi Allah baya kallon duk mutumin da yake zuwa wa matarsa ta baya yana yana saduwa da ita saduwa irin ta luwaɗi ko kallon sa Allah bai ba su'uluki yake faɗa za a samu a cikin wannan al'umma mutanen da za a rinka ce da su 'yan luwaɗi kala kala ne akwai wanda su kallo za su yi su ma duk hukuncin su yan ne wanda za su zo su sa su kalla ana yi su ba yi za su yi ba amma ana yi suna kallo akwai waɗanda sai an gama za zo suna musafaha da gaisawa da waɗanda suka yi ana ganin sun burge ana ta tafi da su cewa sun burge namiji ya danne dan uwansa namiji ana gani ana tafawa ana jin daɗi ana sabawa Allah akwai kuma waɗanda su kuma aikin suke yi dukkan su gaba ɗayan su yan luwaɗi ne wannan mummunan aiki za a yi shi kuma lokaci zai zo da mutane za a yi balma yanzu ɗin ana yi to sai kuma wata matsala ta gaba da imamu zahabi ya kawo والنظر بشهوة إلى المرأة wal والأمرة zinan. mutumin da zai tsira wa mace ido yana kallon ta kallon sha'awa ku ji da kyau nan za a fasa kwai yawwa da kuma wanda yake wa al'amrat in an ce amrat kamar mutumin da yake matashi mai kyakkyawan halitta irin ta mata kuma ba shi da gemu a jikinsa ba gashi kamar mace akwai wanda za shi kamar mace ne yana ɗaura ɗan kwali za ka ce hajiya ko za ka ce wance wannan shine al'amrat za ga ba shi da shagiri ne baya gemu ma baya zama gashin baki ma bai zama to irin waɗannan da Allah ya musu irin wannan halittan sai ake kallon su shi ma zina kallon mace din shi ma zina ne kallo amma na sha'awa akwai kallo da idan ka zai kai watakila ko rin aiki ya hada ku ko sana'a ta zo za ta yi wani abu ko abun hawa ya hada ku ko wucewa a hanya irin dai kallon da baka mai da hankali akan ta ma baka ma damu da ita ba ka dai ganta to wannan ba shine ake kama mutum a ce yayi laifi a rubuta mai zunubi ba ina fata ana fahimta kallo da mutum zai kura wa mace ido irin na sha'awa ya kalla ya mai maimaita shi yasa ya zo a hadisi kallo na farko babu komai wani ya ce na farko ba komai ko eh. <laughs> sai ya kafa mata ido ya ce ai na farko ne ban gama ba tukunna <laughs> to kaga sai wannan hadisin ko wannan magana sai ta karya wannan cewa zura wa mace ido kura mace ido ina masu amfani da wayoyi ana turo wasu hoton mata kuna ganin kamar halar kuke yi wallahi sai Allah ya tambaye ka ina masu bude whatsapp suna ta kallon mata kyauta ina 'yan matan da suke sanya hotonsu a facebook a whatsapp suna yada wa duniya ina wanda suke zama a daki ba zai kwanta ba sai ya ga hoton mace ɗari a haka zai yi bacci duk akwai masu yi wannan abar kana ganin ta wannan wayar na rantse da Allah idan mutum bai yi da gaske ba wannan sai ta kai shi jahannama direct entry biduni remedial Allah wallahi wannan abar akwai hisabi da kallon wacce take kan titi da kallon wacce take jikin mujalla ko jarida ko littafi da wanda za ka buɗe waya ka ganta duk ɗai sunansa ne kallo balma na wayan nan ya fi haɗari don shi ana iya matso da shi a buɗe hoton a ganta abin da za a iya gani wannan abin kar ma kai magana akan abin da mutane suke wannan wani ma atlan ma screen din hoton wayar sama screen din ma hoton wata yarinya zai samu kyakkyawa wanda har ya mutu ya san tafi karfinsa haka zai sa ta yana ɗauke kewa shirme me amfanin mata za ka ta kallo ba taka ba ai duk wata mace ba ta da kyau in ba matar ka bace ba kawai ka ɗauka haka kana ganin ka ce gafara Allah mummuna da Allah ka tuna ta gidan ka ce tafi to sai ka huta a duniya wanda duk ya ɗauki matarsa ita ce mace sauran mata ba masu kyau bane to baya da ruwansa da fitina amma duk wanda ya yarda cewa a waje akwai wata matar da ta sasa kyau to shine yake cikin matsala sai dai kuma wanda kake nema a aure in ba ka da kai ba <laughs> kuma wani ya ɗaga ka ya buga ka sai ka rungumi tawakkali ka je ka kama sadakan karago da alawa kun fahimce ni to za mu yi ta magana amrat amrat din nan in an ce amrat na gaya muku ba zan ta maimaitawa ba amrat mutumin da yake matashi kyakkyawa ba shi da gemu zubinsa kamar zubin mace ka san akwai wanda za a gansa haka ko yara ne haka yan matasa imam ahmad zai magana akan yara ƙanana ma yaro ƙarami mai kyakkyawar halitta to shi ma akwai magana a kansa dangane da kallonsa da zira masa ido ko ma mutum ya matso da shi kusa da shi jikinsa da za mu zo mu karanta yanzu insha Allah shi sa na abi hankali yau akwai bulala da yawa in ci gaba ku ya ce saboda ya inganta daga manzala sassan ya ce zinar ainin nazaru zinar ido shine kallo wa zinar lisanin nutku zinar harshe shine furici wa zinar yadil batshu zinar hannu shine tabawa wa zinar rijilil khuta zinar kafa shine tattakawa a wurin wa zinal uzn al uzn al istima' zinar kunne shine saurara wan nafsu tamanna wa tashtahi rai kuma yana buri yana sha'awa wal farju yusaddiqu zalika wa yukaddibu farji kuma yake gaskata ko da ƙaryata hadisi imamu Ahmad da imamu Tahawi da surwaito kaga wannan hadisi mala yana da ban tsoro zina kallon mace ka zira mace ido ganin sha'awa zina ne ko da ku sa'ar mahaifiyarka ce shi duk mai mutunci baya zirawa mace ido kau da ya ganta to zai dan kau da kai ita ma mace mai mutunci ba ta iya kafawa mace ido kau a'a da ta gan shi sai ta dan kau da kai anan ake gane mata masu kunya masu mutunci duk wanda ya ɗauki hannunsa ha ya taɓa wata macen da ba tasa ba kuma ba mu muharramarsa ba yayi zina sai dai inda larura a nan nake jan hankalin mutane waɗanda saboda tsabar boko da wayewa suke yin musafaha da mata suna gaisawa da mata to wallahi ya kamata sani cewa suna aikata zina dan annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa cewa wato taba mace ko taba hannun mace ko jikin mace zina ne na Aisha tace manzon Allah tun da yake ma masat yadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadu mar'atun qattu tun da annabi yake bai taba taba hannun wata mace ba amma yau wai saboda wayewa wallahi a wurin aiki za ga mace tana aiki wallahi in ta zo mika hannu za ta suna gaisawa mu ko da mun karkai magana kawai gaisawa da mata suke yi to annabi ya ce duk wanda ya taba wata mace da ba ta sama to yayi zina sai dai ka je kai ta istighfari dogo ba ga gajere ba a nan nake jan hankalin likitoci a ƙasan nan bari mu fara da garin nan wallahi wajibi ne kwamishinan lafiya ko ce daga gwamna zuwa kwamishinan lafiya da duk likitoci masu asibiti da wanda ba su asibiti da wanda suke duci ku ji tsoron Allah ku fitar da policy na tsare mutuncin mata na mutane da kuke zuwa kuke taba su ba tare da larura ba a ka'ida bai kamata wani ya zo ya bude jikin mace ba haka kawai in dai akwai yadda za a yi escaping abinda nake nufi akwai likitoci mata kuma an hana keɓanta da mace ko da larura ta kama ba namiji ba macen da za ta yi mata aikin sai kai namiji to ya kamata a samu wata mace a kusa yanzu kasashe irin na musuluncin nan kamar irin sudan da masar da sauran kasashe su kuwait saudiya dama saudiya kamar zai wahala ma namiji ma ya taɓa mace ma ba zai yi ba su mun ba sa ma bari ba zai yi ba ma zai wahala idan an zo bari buga misali da nan nan sudan wallahi malam idan mutum ya zo da matarsa idan ya kama likitan namiji ne ba mace a larura na farko dai sai dai ya zama larura aikin namiji ne yake iya yi kawai mace babu to sai an ɗauko mace nurse ita za ta gyara wannan macen ta sa mata kayan tiyatan sannan ta zo ta lullube ta tana tsaye a gabanta duk wurin da za a danne in za a danne hannunta ko za a soka wani abu a jikinta wannan mace din likita nurse din ita za ta yi sai wurin da ya zama larura ba yadda za a yi to shi namijin zai taba kamar misalin za a yi mata allura ko za a yi mata wani abin da za ta abin nan to mace ce za ta danne ta in ma wani abu ne da ya shafi za a taba wani bangare na jikinta to mace ce za ta lullube ta sai ta gama sai namijin ya zo wallahi ka take amma mu yanzu nan gurin akwai abin da mata za su iya yin aiki likitocin mata za su yi wallahi namiji za a turo ga namiji ya zo yana karban haihuwa namiji ya zo yana karban haihuwa a garin nan haka ake yi fa namiji wallahi tallahi malam namiji kuma ba sa abu ma arne za a turo a dukin ka san yadda ake karban haihuwa malam ka duba ko akuya ce take haihuwa ba daɗin gani ballantana mutum haka ake kwaɓe su malam haka za su a cire su gidar a buɗe kafafuwansu tana numfashi al'aurata a waje zai zo yana dubawa saboda akwai tayam akwai lokacin da sai an zo an duba ma akwai su meters da ake so gaban nata sai ya bude idan yin gaban ya bude fadinsa ya kai wannan adadin meters din shine za ta haihu lafiya idan har ya kai karfe kaza awa kaza bai kai ba to akwai damuwa sai an mata aiki ko na makamancin wannan wallahi malam wannan abun da yawa maza ne suke yi ya bude ya duba ya auna ya gani gaban mace akwai inda fa sai an sa hannu fa in dan kan ya ki fitowa fa sai an sa an bude ta fa ko an daɗa farke ka a sa hannu a jawo fa yanzu wannan wani ya zo ya matarka wannan daga baya kuma ku zo kuna gaisawa da shi a asibiti ai ya gama da kai yanzu wannan larura ne ba za mu iya gyarawa ba sai bini bini mutane su zo su ta kafa wani doka wai za mu sa doka za a yi kaza kaza kaza aikin da ya kamata ku sa doka ku gyara ba ku gyara ba ko ba ka bane ba idan mutum kishin musulunci yake da gaske saboda yana da sarauta ko yana da mulki ko yana da wani matsayi da sauransu mutum ya daina maganganu waɗanda za su zuban masa da mutuncinsa da kimarsa kana zuwa kana maganganun da kai kanka ka san ba daidai ba neman suna neman shihura kawai mutum da ya tada kura a san da shi mutane ne suka yi shihura suka mutu suka tafi ga ayyuka nan da ya kamata a taimaka mutane yanzu dan Allah an yi wannan aka kafa doka a wannan bai taimaki mutane ba kuma ba za a iya yi ba ku ɗebo 'ya'yan talakawa masu kwakwalwa a jami'a ku kashe musu duk miliyan nawa za ku kashe musu ku zai su tura su su yi karatun likitanci su zo su yayi mana wannan bakin cikin da muke ciki ba mu da yara mata ne za su iya karanta likitancin ba mu da shi amma sai mu zauna muna musulmi muna ɗaukan ƙasƙanci da tozarta da wulakanci tsakani da Allah fa da kimanka da darajarka da addininka ka je ka bada wani ya buɗe maka matarka daidai da scanning fa scanning fa daidai scanning akwai wuraren da wallahi da yawa maza ne suke a bude tumbun mace malam har karkashin cibiyarta ana goga mata wannan ana mata scanning allura a duburarta wallahi wallahi malam namiji zai ce gyara hajiya ko baka isa ka shiga da wani daga shi sai ita badakalar da ake yi akan wannan likitoci yanzu kungiyar likitoci musulmi ba za ku yi wata doka da za ku tsare mutuncin addini ba kafin ku mutu mutum ya zo ya samu matsayi ba za ka iya samar da gyara ba kuna matsayin musulmi idan a kudu ba a yi musulunci ba yanzu a nan arewa ba za mu yi musulunci ba saboda Allah fa kuma yanzu waɗannan nasoshin da muke faɗa wai ƙarya za mu zo mu yi sai mu zo mu yi ta karanta hadisi kawai mu wuce mu bari kuma ga aikin mu yana ƙare tashi mutum ya zo masallaci yana nas mutum ya zo masallaci yana likita mutum ya zo an ga hadisi na an gaya masa annabi ya hana kaza kawai sai ka je kai ta rungumar matan mutane wata mata ta zo za ta haihu irin wannan ta zo za a sa mata hannu a gabanta ruda ta sa sai an sa mata hannu ta bude idan ta gani ta ga namiji ne wallahi malam sai sai ta matsa jikinta yayyayye ce buda mana ce wallahi ba za ka taba ni ba yace aikin banza ya zazzage ta yan tsananin addini yan kishin addini wai ko musulmi nawa aka ya ce al'auran mace guda nawa na gani a asibitin nan sun fi dubu ta ce ka gani amma ni dai ba za ka gana ba yau wallahi haka ta gaya masa ta ce wallahi in mutuwa ce za ta zo mun akan in buɗe al'aura ta ka samun hannu kai ma wannan wallahi gwanda in mutu wata mace mai aƙida dole ce aka je aka nemo mata mace ta zo ta yi mata ta ce yanzu ne za a yi ni na faɗi magana ina maimaita wai ina so in ce da ku wai ba mu da ba a da kuɗin da za a yi sponsorin yaran mu da za su je su yi karatun likitancin nan su yaye mana wannan bakin cikin yara mata ba mu da shi ba masu karatun to dan me yasa zamu zo mu zauna da mutuncin mu da kima mu sai a je a turo wani likita daga kudu ya zo arne yana lalata mana matan mu banda waɗanda suke neman matan fa wannan ba badakalar wallahi ba amma bude shafin ta ba banda waɗanda suke neman mata mutum zai zo ya keɓance daga shi zai wata mace sai ya san yadda zai yi mata magana akwai mijin da ya ce wallahi shi yana da rahoton da wani zuwa yana ɗaukan hoton matarsa ya karɓi lambar wayarta kuma ta gaya masa ta ce tana da aure to ya za ta yi tun da rufe ofis ɗin ake yi sai ya sallami kowa ya bata ita a ƙarshen da tana ɗan haske haske da ɗan da ɗan sifa mai kyau ya kemance da ita wannan wulakancin da kaskanci sai ya kamata mu ji tsoron Allah manzo Allah ya faɗa zan maimaita an tisa ya ce taba mace duk wanda ya taba macen da ba tasa ba wallahi zina ne kuma ya kamata ku sani ita larura tana da tana da tana da iyaka da ka'idoji akwai farko akwai ƙarshe ba wai haka kawai larurar take ba a'a yace kuma kafa ita ma tana zina ta tattaka ta je gidan da za a ita ma zina ne ta tattaka ta je gidan da za a ita ma zina ne ka je har kafa ma ba a kyale ta ba farji ku shi yake gaskata zalika ko ya karyata a yi ko kada a yi ولأجل ذلك بالغ الصالحون في الإعراض عن المرداني Wa'anin anin nazar ilaihim wa an mukhalatatihim wa jalasatihim saboda wannan ne fa salih salihai salafu salih magabata na kware suka tsananta zance dangane da alaƙa da almurdan wato wannan al'amuran da na faɗa masu kyakkyawan halitta a jikinsu irin na maza namiji ma wanda yake da sifa irin ta mace an ce a tsananta doka a kansa zama da su da cakuduwa da su alhassan ibn zakwan yake cewa la tujalisu auladal agniya fa inna lahum suwarun ka suwaril adara don Allah ka ji wannan magana yace ku daina zama da ƴaƴan masu kuɗi masu kyakkyawan halitta kamar mata za ga wani yaron kamar mace saboda ya ji daɗi ya ƙoshi hankalinsa a kwance yace ku daina zama da su auladul agniya yace suna da sifa kamar irin sifar ƴan mata duk yaron da yake da sifa zubi irin na ya mace to a daina zama da shi wuri guda saboda gudun fitina da ta da sha'awa yace fahum ashaddu fitnatan minan nisa'i dan sun fi mata tsananin fitina dan Allah malam ka duba wai wannan namiji ma fa ake magana ballanta na mata kan kuma matan da yau ga sunan araha suke bude jikinsu araha kyauta ba sai ma bata lokaci ba a titi za ta bude ta tallaka shi ga sunan a kwalejoji ga sunan a jami'o'i ka je ka ga abubuwan da mata yau suke a jami'o'i da kwalejoji wallahi idan ka ga wata barnan ba ka taba sha'awar yar kamata je jami'a ta karatu ba saboda hadarin da ke ciki ko ana taro ko ana wani biki ka je ka ga irin shigar da yaran mu suke yi kai ka ce ba 'ya'yan musulmi bane ba kai ka ce jami'o'in nan ba a cikin kasashen musulmi suke ba kai ka ce ba musulmi ne ke koyar da su ba kai ka ce babu qur'ani ba la ilaha illallah a jami'o'in nan da suke karatu shiga suke tafi tsara ta rashin mutunci kaga yarinya malam tana tafiya kafada da kafada tana bugun namiji yana bugunta kaga idan abu ya kama na dariya su rungume juna a fili wannan araha ana kallo kowa yana kallo wani tafawa man ba matsala bane ba har exercise suke fita exercise yarinya mace budurwa musulma ta saka tracksuit matsatsan kaya ta fita exercise da maza su kama junan su rike junan su halal ne a wajen su ba su damu ba ina addinin namu ina tarbiyar mu ina mutuncin mu ina qur'anin mu ina sunnar mu ina manzon Allah da muke so Allah ya tashe mu da shi ina dokokin da ya kafa mana dangane da tsari da tsare mutunci ina mutunci na iyaye da kakanni kun manta tarbiyyar da iyayenmu da kakanni suka yi mana wallahi iyayenmu da kakanninmu da ba sa iya fita unguwa da rana sai da daddare suke fita a tambaya mana ba haka bane ba unguwa wallahi malam mace a cikin unguwa ƙaryar mutum ya ce ya ga wai ya ga wata mace a unguwa da rana ba sa iya fita biki bari in gaya muku da suna da aure da haihuwa da biki na mata da shekarun da suka gabata wallahi sai da daddare ake yi al'adar mu ce wannan amma yau al'amura sun canja idan ana biki yau yara 'yan mata bude musu kofar gida yake a shimfiɗa musu taburma su fito su ci abinci a zuba musu shinkafa su ci ware su warware a kira mai kida da mai waka a je a kama gida a yi kida a yi fati a rawa maza da mata ba haka muke yi ba to ina tarbiya ina musulunci ina al'adar mu ta Hausa Fulani duk mun kauce musu mun ɗebo ɗabi'un da ba namu ba mun ce dole sai mun yi wai wai wai tura kana baki wai kana cewa wai kai bature ne baki kirin ga kada kai amma wai kai bature ne wai sai kai rayuwa irin ta turawa kana da qur'ani ka watsar da shi kana da sunna ka watsar da ita kaga mutum da addini da mutunci amma idan za a yi biki a gidansa wallahi ƴaƴansa zaka ɗauka 'ya'yan arna ne cashewa suke su saka sutura suka ga dama kaga mutum ustaz da kokarin zuwa masallaci sahun gaba amma kannansa a gida da yayyansa mata ba sa ganuwa baya iya cewa komai ko ka faɗa ba ma haka ne yake wallahi ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara halin mu ku duba irin wannan abin da salafu salih magabata na kwarai suke tsananta doka akai akwai ciwo akwai zafi da radadi dangane da halin da al'umma suke ciki a yau dangane da zinace-zinace in an zo babu luwaɗin nan gashi dai mun yi magana kun gani ba a cewa komai idan aka zo babin zinace zinacen nan ba a cewa komai yan mata yau sai wanda Allah ya tsare kurin har ma an koya musu abin ya zama ma is normal ba wani abu bane dan ta zake wa namiji kuma ba wani abu bane dan namiji ya neme ta ko ta ta ba da jikinta wani namiji ba wata matsala bane ba har ma a wani wurin ana ganin ƙauyanci ne da rashin wayewa ita bata ma san maza ba a ce ita karamar yar iska ba da muke waye ba namijin zamani yaushe zaki hakura da namiji guda ɗaya haka suke faɗa ba haka suke faɗa da haka sai ta goge ta san maza yanzu haka za mu yi ta rayuwa ana lalata mana tarbiyya ana zuban mana da mutunci idan ka ga barnar da mata suke yanzu a ƙasar nan wallahi malam baka sha'awa ma Allah baka ya mace ba in ka zo haihuwa abin akwai ban tsoro fiye da yadda kake tsammani kai ne baka isa ka hana ta fita ba kuma dole ka kai ta makaranta in baka kai ta makaranta ba ma sai a ce ba ta daraja ai ba ta makaranta ba ce kai jahila ce ba sakandare ba ba ta da waye ba ne ku ba digiri ba diploma haka ake gani yanzu in baka da digiri ko diploma ko baka yi makaranta ba mace duk wanda gani ake kamar karamar kafira kafira ce kuma ba shi da yake faɗan wannan uwar sa ba taɓa zuwa primary school ba kuma ta haife shi kuma yana jin shi wani ne amma ba a damu ba in tana da digiri ba ta iya kula uzu bi rabbil falaki da nasu ba babu damuwa ba damuwa wallahi wallahi malam na ga muku akwai matan da mace zaka ganta ta yi dakta digiri ta yi shekaru an gama rayuwar an yi bokon turanci ba sa iya magana ma da hausa haka kawai ta tubure da gangan ba ta iya magana da hausa amma wallahi malam zaka ga in an ci sa'a ta shiga islamiyya daga fatiha ake fara musu ku tambayi malaman islamiyya za su gaya muku ana budiri a makarantun islamiyya nan ka gama ce iya mace an rakota da mota da direba da komai da komai an zauna da ita fatiha sai an biya mata hajiya buɗe bakinki alhamdulillahi rabbil alamin abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wannan yake cewa assalamu alaikum ta ce ni mace ce mahaifina Allah ya masa rasuwa amma duk sati duk sati biyu sai na sauke masa alkur'ani na yi haka har kusan shekara ba kaɗan malam menene hukuncin wannan karatu da nake yi masa ya haramta yi wa mamaci karatun alkur'ani ko kuwa ya ce na ta karanta a wani hadis da yake haramta yi wa mamaci karatun alkur'ani shi ba ce dan mutum ya mutu ka je ka ɗauki ƙur'ani kana karanta masa ba wani aiki ne da shi ya kamata yau kansa akwai hadisin da yake cewa karanta mamatan ku suratu yasin ya inganta ba hadisin kowa zai yi da kanshi ne abinda zaki yi mamacin mahaifinki ki sai ta burme ki aika masa masallaci ko kuma ki masa umra ko ki masa aikin hajji wannan duk lada zai kai masa ko ki tona masa rijiya ko ki wani abu sadaka jariya ki ce Allah kai masa amma ba za ki zana ki ta sallah ki ce ta sace ko ki ta mai karatun qur'ani ba a wannan baya cikin abin da aka karantar da mu mu yi wannan yake cewa do Allah malam amma ba laifi in kin yi karatun qur'ani zaki yi mai addu'a Allah ya fi masa Allah masa kaza wannan ana iya tawassuli da addu'a wai wani ne ya fara yin sallah lokacin ta bai yi ba kafin ya gama lokacin ya shiga haramun ne fara yin sallah lokacin bai yi ba haramun ne kar ma ka fara ma kai da aka ce kar ka fara har ka zo ka tambaya ka fara daga ƙarshe lokacin ci ya shiga farawa ma ai aslan ma ka fara haramun ne ba a yin sallah lokacin ta bai ba ba a yi kuma duk wanda ya sallah lokacin ta bai ba sallarsa ba ta yi ba kuma ita sallah ya kamata mu gane tana da islin a hade take farkonta da ƙarshen ta a hade ne so ka ka fara ta lokaci bai ba kenan wani ya kone ga baki ɗaya jikinsa ta yadda ba zai iya taɓa ruwa ba idan zai alwala ya zai shikenan idan likita ya bada bayanin cewa an yayyafa masa ruwa ko an ɗan shafa ko da bandeji ba zai cutu ba to a yi masa daidai guraben alwalan a ɗan shashafa a shashafa idan kuma likita ya faɗa zai cutu to kar a sa masa ruwan shikenan iya ɗan inda aka iya samu iya dan inda iya bayyana a dan shafa musu shikenan a matsayin shafa shikenan in kuma za a iya mai taimama iya fuska ne za a wanke da iya wuyan hannu nan in ba su kone ba to ai mai taimama kawai shikenan shefi in kuma hakan ma ba za ta yi ba kawai shikenan sai sallar haka fattaqullaha mastata'tum ruwan famfo ne aka sako shi yake zuwa cikin unguwa yana warin kwata za a yi alwala da shi ba za a yi ba tunda ba haka yake ba ya samu matsala ne ruwan ko tunda noman ruwan famfo ai ba haka yake ba kenan wannan ya samu ya gurbata tunda ya gurbace ba za a yi ba za a yi amfani da shi ba sai a yi. Allah ya taimake mu akwai sako guda daya um, yana da kyau uwa mu dawo cikin hayyacin mu musamman muke yi idan abubuwa suka faru a rayuwa mu rinka karanta su bi ainil basirati da ido na basira kowa ya sani cewa a ƙasar nan shugaban ƙasa ba shi da lafiya yana kwanci a wata ƙasar da ba tamu ba kuma yana hannun mutanen da suke ba mutanenmu ba amma an yadda rashin lafiya ne kai shi to ajiye maganar cewa shugabanmu ne musulmi ne ko? dan uwanka musulmi yana da hakkin idan ba shi da lafiya ka yi masa addu'a Allah ba shi lafiya bi gaddin nazar shugabanka ne ko ba shugabanka ba ko ka san shi ko baka san shi ba ko ka dora masa wani nauyi ko baka dora masa wani nauyi ba ina jin wannan shine aqidar mu ta musulunci duk musulmi ya cancanta mu yi masa addu'a mu roƙon masa Allah mu masa fatan alkhairi kada mu masa fatan sharri wannan bawan Allah kafin ya hau shugabancin nan na ƙasa duka ƙasar nan an yi rubutun an yadda cewa mutumin kirki ne ina jin din Najeriya ba a taɓa samun mutumin da ya samu tarihi na yabo a lokacinsa ba irin shi kuma ya fito ya faɗi magana guda ɗaya har yau duk duniya ba wanda ya kareta ya ce bai taɓa cin kwabon kowa ba kuma idan akwai wani rahoto da aka samu ya ci naira ɗaya ta gwamnati a kawo masa dan Allah makiyansa sun san cewa mutumin kirki ne mu kuma musulmi mun yarda cewa musulmi ne dan mu. alal akalli uba ne a gare mu dattijo ne ya haura shekara saba'in da wani abu aka yi ta addu'a aka yi ta roƙon Allah Allah ya kawo shi Allah ya bashi Allah ya kawo shi Allah ya bashi kar ku manta addu'a kuka yi kuka roƙi Allah kuka ce Allah kawo ku mutumin nan kuma kar ku manta an faɗa shi ya faɗa malamai sun faɗa masu bayani sun faɗa cewa gyara baya zuwa cikin sauƙi sai an sha wahala duk lokacin da mutum zai yi kuskure mai gidansa gidansa ya sha wahala dole watakila sai ya tashi daga gidan ya je ya kama haya saboda gidan bai zai zaunu ba dole sai ya rushe wani wuri ko da yana son wannan wurin ko da ko wurin yana da kyau sai ya rushe shi dole sai ya taba wani wurin da wani zai ce kai yaya aka yi aka taba wannan wurin bai kamata a taba shi ba kuma in ya gama gyaran wani zai zo ya ce wallahi da ma ba a gyara ba gidan a dama ya fi kyau haka ɗabi'ar mu take to shi gyara in dai an ce za a yi gyara dole za a sha wahala kuma mutumin nan ya gaya mana ya ce ku yi hakuri ba za ku sha wahala za a yi gyara amma za a sha wahala kuma an yi gyaran ana nan ana kan yi kowa ya gani da ni da kai wannan karatun ai ba mu iya zuwa mu yi shi ba tuntunin mun dade ma a gida mun shiga bargon mu saboda yan fashe-fashe da ake yi da dauki daidai ko ba ka bane ba ai ba a kasan nan an yi wannan a kasan nan ba mu da aminci a masallatai ba mu da aminci a makarantu ba mu da aminci a mota ba mu da aminci a jirgi ba mu da aminci a ko ina ma duka a coci ne duk ba mu da aminci duk an yi wannan abin amma muna da saurin mantuwa muna saurin mantuwa mun yadda cewa najeriya a duniya tana daga cikin kasashen da ta yi kaurin suna da barayi masu jido masu satar kudin gwamnati da kanku aka nuna muku a kasan nan akwai mutumin da aka je aka bincika a sok awai yake ajiye kuɗi gidan kashi yake zuba daloli akwai wanda aka samu ya tona rami ya binne mota a kasan nan duk an yi uwarsa ta mutu ya sa ta ajibi ya binne ta shine kabarinta duk a ƙasar nan an yi an saci kuɗin da hankali ba zai ɗauka ba da musulmin da waɗanda ba musulmin ba sai aka ce a zo a kwakwalo duk wanda suka ci kuɗin talakawa suka ci kuɗin mutane tunda an samu recession ƙasa ta kare a kwato kuɗi a yi wa al'umma aiki mu nan a cikin mu aka samu barayin nan a yanzu abin da ke faruwa in ka duba kudu rubutun da mutanen kudu suke suna faɗin alheri da yabo akan wannan mutum ya fi abin da yan arewa suke wanda dan uwansu ne yake suka ce dama a ƙasar na akwai barayi irin waɗannan masu satar kuɗin gwamnati yanzu an kawo wani canji a ƙasar ta yadda kowane mutum ne sai an bincike shi an gane waye ya kamata a zaɓe shi waye bai kamata a zaɓe shi ba waɗanda ake bawa hakkin dukiyar al'umma a hannunsu dole a bincike su a bibiya saboda muguwar sata da ake a ƙasar nan ta wuce hankali mutum ɗaya ya saci kuɗin da mutum miliyan kaza za su rayu a ciki shi shi kadai ya cinye ya zo ya mutu mijin matarsa ya zo ya cinye kuɗin duka wannan abubuwa ne daga sunan ana nan ana ta yi amma dai alhamdulillah mu muna ta addu'a Allah ubangiji duk wanda ya ci naira ɗaya mu Allah ka bankaɗo shi kuma Allah kada ka ba su jin daɗin kuɗin nan da suka ci ba nasu ba yanzu kwanan nan a wannan satin fa aka samu wani fa gida ne aka samu gida irin ka ce gidan gona ko guest house ko wani gida ya tara motoci iya ganin ka na miliyoyin kuɗi suna kura motar miliyan kaza miliyan kaza ya tara su kurin ya yi fakin ɗansu motoci na hauka wani yake ana tattauna da shi aka ce wannan mutum me zai da motocin nan yanzu dan Allah idan shago ya bude ya sai da kaya ya ci riba zai sayi waɗannan motocin idan noma ya je yayi ya zuba taki ko yayi bayi ya samu wannan kuɗi zai tara wannan motocin amma shi wannan wankeke ne da mai bai laifi ba ya saci kuɗin ya illata mu bai gina muku makaranta ba bai ɗauki yayan ku aiki ba bai yi muku kaza ba bai yi muku kaza ba ya sace kuɗin ya je ya zuba su a gidan gona motoci na miliyoyi kaza duka wannan a kyale su a zuba musu ido wasu suna nan suna bakin ciki me yasa ake wannan suna mummunan addu'a wai Allah kashe mutumin nan mutum musulmi dan arewa mutum musulmi dan arewa ya bude baki yayi addu'a wai Allah ya kashe mutumin nan kulu imajin wannan mummunar magana to ko arne ne dai arne dai wanda addinin ku ba ɗaya ba dai ya maka wannan ayya maka adalci ballantana musulmi kuma ko yanzu mutumin nan ya sauka ya bi wallahi yayi yau din nan wallahi idan ya mutu wallahi sai mu ce Allah ya masa albarka Allah sa dan aljanna ne ya buga misali kuma yayi maganin azzalima ya tursa hancin su a ƙasa sai dai wani zai sake sabuwar satar ko babu komai to amma abun bakin cikin shine mu yan arewa galiban ba mu san ciwon kanmu ba amma wallahi za mu zo mu dana sani Allah kada ya kawo mana wannan ranar ina tausaya wa kaina ina tausaya mana kuma ina tausaya wa kasar gabaki daya mutuwa kwaya ɗaya ce babu wanda zai dawama a nan kasar dan uwanka mutum musulmi yana kwance bashi da lafiya kuma sababin rashin lafiyar nasa akwai tausayin ka kai kanka halin da kake ciki na kakanika yi ya taimake ka amma kana masa addu'a wai Allah ya kashe shi to in ya mutu ba kake da shi wanda kake da garanti zai zo ya maka babu wani mutumin da fa zai isa ya zo ya rike kasar nan a halin da take ciye yin wai ya tsallake wallahi dole shi ma sai an zage shi kuma yana akwai wani bari ya mutum ba mutuwa bane ba zai mutu ai dole ya mutu ko lokacin sa yayi yanzu in ma bai yi ba dole da zai mutu daga baya ko ba ka bane ba to waye isa ya zo ya rike kasar a yanzu ya zo ya yi wani abin da ake tsammanin za a zo a ce da shi waye ne mutanen da duk kashi ne a gindinsu barayi azzalumai gafiyoyi masu jido waye ku yanzu 'yan najeriya wa kuke da shi kuka tanada kuka wanke shi kuka ce lafiyayye ne wanda zai zo ya ku ku faɗa waye allah nan da kuka roƙa shi ne ya san waye Shi ne zai iya samu muku ba kuma yi tanadi ba ka zo ka barar da abin da yake hannunka ba baka tanadi wani ba haka za a zo a yi ta shedanci da rashin mutuncin nan a barar da shi ko a halakar da shi wani arne ya zo ya karɓi ƙasar. yanzu ba arna suna nan suna ta tafi masu yi suna yi suna murna Allah ya sa a maimaita irin ta janatan da yar adu'a, wallahi abin da ake faɗa kenan kuma wallahi a cikin musulmin mu yan arewan akwai masu addu'a da binne-binne, ana nan ana tura malamai suna tafiya umara aikin haji wai Allah ya sa a maimaita irin abin da aka yi ta janatan da yar adu'a. dan arewa kenan da bai san ciwon kansa ba dan arewa kenan da bai san ci dukkan dukkan mutumin nan shekara sanawa bai hakuri ku bari ya gama mana yan shekara hudu misali ma wai kai hakuri ku bari mana amma ba mu da hakuri dan mutum ya saba yana sata an hana ya sata sai ya faɗi shari Wa yara an samu wasu wai wai wai yan shi wai suna nan suna wai wai wai suna tsafi saboda kawai interest ɗinsu su wani abu da aka yi musu wanda ba su ji daɗi ba ana bunne-bunne ana kone-kone an yanka dabba da jini an tona rami an saka an hada da wuta an ɗebo ruwa an kewaye an ɗauko da la'ilu an karanta an dafa abinci an ɗora ɗari biyar biyar ana wa talakawa Allah ya kashe wani Allah ya kashe shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kada ya dawo wai Allah ya kashe shi subhanallahi alazim sai Allah ya kashe shi to in ka ce Allah ya kashe shi ko baka ce Allah ka maka wanda ya fi shi ba baka kashe kanka ba baka cuci kanka ba baka yi wa kanka illa ba shi kuma yanzu wannan bawan Allah mai zai duka duka shekarunsa ya wuce shekara saba'in da wani abu ba me yake nema a duniya bai da wani aiki illa ya muku hidima ya taimake ku amma bai wuce zai iya yin kuskure dan adam ne shi zai iya yin kuskure kar ku manta da zagon ƙasa fa da ake ta yi zagon kasa barna so ni ina faɗa musulmi musulmi mu tsaya a matsayin mu na musulmi ina magana ne a babin musulunci kawai wallahi bai kamata mu haɗu mu taimaka wa arna da makiya 'yan ta'adda a ƙasar nan mu yi mummunan addu'a wa shugabanmu ba wallahi ba daidai ba ne wallahi kuskure ne kuma duk wanda wa mutumin nan fatan Allah ya kashe shi muna fatan shi Allah ya fara kashe shi kafin ya kashe wannan kuma duk wanda yake nufin Allah ubangiji ya hana mutumin nan ya yi mana aiki Allah ubangiji ya hana shi jin daɗi shi ma a rayuwar mu dai fatan mu muna fatan Allah ubangiji duk wahala ka samu ji daɗi nan gaba bari buga muku misali yanzu daga cikin ƙasashen da ake ganin suna jin daɗi shine ƙasar Saudiya wallahi mallam har kasar saudiya malam recession ɗin ya taɓa sun girgiza duk duniya ne ana cikin fatara da rashin kuɗi duk ku ɗauka najeriya ne kadai yanzu saudiya fa wallahi bakin titi titi da kake gani duk an an yi fenti an yi fenti fakin in ka tsaya kai sai ka biya kuɗi fakin a bakin hanya fakin bakin shaguna duk wanda ya fakin sai ya biya kuɗi komai da ka sani sun saka tax kuɗi kuɗi kuɗi yan ƙananan shaguna da ake ta buɗewa duk sun ce sai an biya kuɗi komai kuɗi ne albashi wallahi sai da aka rage albashi duk kasar gaba daya saudiya ne da suke da rijiyoyin fetur to ballan samu najeriya je ka kasar kamaru je ka nijar je ka kasar masar wallahi wani dan uwa dalibi ya bugun muwa ya ce malam yanzu an jera kusan wata guda a masar gaba daya ba ga. duk kasar gaba ɗaya siga babu ya ce abin mamaki balarabe da suga da zaki haka suka haƙura babu sugan nan saboda wani abu babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza duk kasashen nan idan ka tabo babu wanda hatta ita kanta america har ingila ko ina kasa tattalin arziki yayi kasa economic meltdown ba mu kai ba ne najeriya so mu faɗi alheri kada mu faɗi sharri kada mu faɗi sharri mu masa addu'a bawan Allah na Allah ba shi lafiya dawo da shi ya cika alkawarin dai abin da yake na kurakurai Allah ubangiji ba shi ikon gyarawa amma wallahi duka duka shekara nawa ba mu irin rashin mutunci da mu gani ba mallam a kasar nan a Abuja nan zaka je wallahi arne Mallan. ya taka matsawa ya kore ka ministers din nan ma'aikatan nan gaba ɗaya su ne duk an barar da mu gurare duk kaza su ne duk kaza su ne duk kaza su ne duk kaza su ne yanzu duk an kawo ana canjawa ana ta dawo da mu mu an mana kaza an mana kaza ana nan ana kai kuma ana ta bada hakuri za a yi aikin amma mutane suna nan saboda siyasa siyasa wai siyasar mutum wai wai kudin da zai samu aljihoyi ya kuma sai ya goyi bayan gaskiya mutum ya sa ƙarya a zuciyarsa ya ki gaskiya sai kuka yi addu'a sai Allah ya kashe shi to sai ku kawo wa waye za ku daga ku daga shi ku nuna shi ku faɗi shi a Najeriya in ba a faɗi kashin sa ba ku faɗi shi tume muku saboda ya ce 'Ka ku yi sata saboda ya kama barayi saboda kaza saboda kaza wannan abu ya munana abinda mutane suke wallahi ya munana wani banza wani shirme mu yanzu halin da muke ciki ai gundu a zo ana harbe mu ma da kuɗi a aljihun mu yafi kaji ba hukaci kaji wai wai halin da suke ciki wanda a zo ana harbe su a gidajen su amma dai da kuɗi a aljihun su kaji ma hukaci an yi ba a yi ba kenan ai kaji wannan ai hauka ne babu haukar da ta wuce wannan ma'ana wai a koma da abinda aka yi na da na kashe-kashe da mace-mace wai haka ya kuma sun da akwai kuɗi a jikinsu wannan ai shirme ne wannan so ya kamata idan mutum zai magana ya magana ta hankali so abin da muke faɗa shine yan uwa mu yi ta addu'a mu yi ta faɗa alkhairi wallahi wannan wai bugo mun daga Lagos ce abin mamaki malam ce ga wasu coci-coci kuma a Lagos su kuma suna can suna yin wannan mutumin addu'a suka ce abin mamaki abin da ake rubutawa arewa dan arewa musulmi fa sai rubuta a facebook ya ce wannan mutumin dan daura Allah kashe shi kar ya dawo dan arewa dan arewa yaro musulmi ya faɗi sunansa Ibrahim Musa Garba Musa Dauda Suleiman amma ga wasu a coci suna masa addu'a cewa ya seta musu ƙasa alal aƙalli ya girgije azzalumai ƙasar za ta dawo hayyacinta nan kuma ɗan uwanka musulmi ne mai sallah wallahi malam waɗanda suka san mutumin nan suka ce tun da suke rayuwa da shi ba su taɓa ganin sallar jam'i ta kubuce masa suna rayuwa soja da shi ba kuma har yanzu dinnan nan Abuja din a ofishin sa lokacin sallah yana yi zai gangaro ya je sallah wannan kadi bai ishe mu alfahari ba in kuma ƙarya ne wani ya fito ce ƙarya ne mana mu fa muna duba janibin musulunci ne mu fa dan uwan mu shine ya dame mu ko ba ka bane dan uwan mu musulmi muke duba musulunci shine ya dame mu kai kuma tsayar ka siyasa ce a gaban ka mu kuma abin da ya dame mu musulunci ya dame mu ko mun lalacewa namu gwanda mu yi masa addu'a namu din ya gyara ya taimake mu akan a kawo mana bare da zai zo ya yayyanka mu ya kashe mu kuma ya zo mana illar da jikokin mu da kakannin mu wallahi da tattabakunnan mu ba za su iya samun jin daɗi ba ba har yanzu barnar da aka yi mana da ni da ku duk sai mun gama mutuwa ba mu gama biyan barnar ba dukka wallahi azim wata barnar da aka shuka mana wallahi wallahi nake gaya muku suna nan da yawa bangaren admission ne bangaren jami'o'i ne kirkiro sababbin jami'o'i ne da na kudu da na arewa bangaren daukan ma'aikata ne bangaren sojoji ne bangaren yan sanda ne bangaren menene in ta zo ta bare ta juya aka zo sojoji suka karba kowa suka karba zaka sha mamaki zai kun mu shekaru ba ɗuriyar kuma so da Allah mu faɗi alheri mu masa addu'a Allah ya bashi lafiya ubangiji Allah ya bashi lafiya kuma dawo da shi lafiya kuma Allah ya bashi ikon aikata aiki na kwarai kurakurai da laifuffuka da yake yi Allah ya bashi ikon gyarawa ya Allah kada ka ba da azzalumai dama da za su yi amfani da wannan dama su yi barna wai wasu har zuwa suke suna wannan arnan fa congratulation shi wannan mataimakin nasa wallahi tallahi nake gaya mu congratulations fa saboda sun gama kashe shi gaba daya kuma malam yan arewa musulmi shine ciwon inda dan kudu ne ma ma da dan dama dama amma musulmi dan arewa to bari ya mutum in ku ne masu kisa sai ku kashe shi in wani ya zo ya hau kuma kwa kewaye ku ce ai addu'a Allah kawo kaza sai mun fasa bakin kama tukunna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh